sha ba wata daula ta kasaita mai ɗimbin girma da sarauta duniyan da na tsoronta ƙarfi da kuɗi babu kamarta kowa ya san labarinta ta yi can sama ƙoli da ƙarfinta tun har jama'a na hangenta aka duba babu alamunta wata rana a kar aka same ta a rugurguje duk ta gurgunta ta hallaka ba mai hiddota ta shuɗe sai kan gayanta da waɗansu rubuce-rubucenta yau 'yar tsanace sai dankinta sai 'yan yara ke aurenta Allah shi ne mai zamani sarki masani fanni fanni kan zai juyi sai shi ya sani shi ke iya shafe sakalani ya halici waɗansu da sun fi ni amurka afirka na sanki ya karɓi rawa har da kiɗanki wallahi ki bazzala ƙarfinki a wajen haɗa kan ifiriki kankin haka kin rike girmanki Allah Allah ya Allah faɗa mu afirka mu juna maraba da ku jama'ar rasha da abokan nan ku mutanye sha ku rushe bakin mulkin basha yan annashawa masu bushasha kin nemi afirkan ya kyasha gaishe ku da ku da jakadunku kun san mu a yanzu mun san ku yau ga mu a tafin hannunku muga kamun hannun renanku tamkar da kuke wa yayanku burinmu a firka salamanci haɗa kai yarda haka nan yanci ba dan na talaka da kalkanci karɓar rashawa haka ha'inci da yawan ɓarna tabziranci mu fahimta ke jahilci kuma mun yi maraba da bakinmu sinawa sun zo tanyanmu domin inganta afirkanmu haɗa kai don tabbata yancinmu taron tseba ta cutarmu da munafinci a tsakaninmu jabanawa sun cika sun batse sun koyi hani an sun hantse sun lashe takobi sun rantse ba shakka sun zage damtse yaƙi ba sanda ba dutse sun jerin gwano sun zo su afirka da su da jakadunsu mun karɓa ba ma tsargarsu ba ma kyamar al'adunsu sai dai sha'awarsu da kayansu to min yi kiran ku abokanmu ku himmarta da afirkanmu ku yi yakin tabbata yancinmu da jihadin har haɗa kayanmu a afirka ku ƙarfafa ƙarfinmu maza indiya karki tsaya baya manufarmu zumunci da jiyayya a zaman ku da ku ifirikiya a zaman mu da ku ifirikiya ku yi tanyan tabbata hurriya haka za haɗa kan ifiriƙiya da mahata magandiyar ne ku yayyakin ta bata yanshinku ba shakka ya ja kunnanku ku guje fitinu a tsakaninku kuma ba kyamanan junanku nan za akwai da ku sauran ya shawa mun san ku ba shakka har tsibirorinku da fararen duk da bakaken ku kun zo mana ku da jakadunku mun dubi rawanku da gadanku ku taya mu mu ci maburinmu haɗa kai a tsakanin junarmu mu ya nuna a hannunmu ku tsaya bisa goyon bayanmu ba ma jin za ku butulu